nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirinsa na safe. Zango na farko kenan a wannan ranar ta talata. To a jerin shishirin da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai. Muna kuma ɗauke da shirin nan na kokon san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Muna kuma ɗauke da shirin na duniyar mu a yau, wanda ke nazari kan lamuran da ke faruwa a wannan duniyar musamman a wannan yankin na gabas ta tsakiya da kuma yammacin Asiya. To waɗannan su ne shirin abubuwan da muke ɗauke da a cikin shirin namu na wannan safiyar. Da fatan kuma masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe. Nan da 'yan ɗakikoki masu zuwa za mu zo muku da labaran duniya da ɗumi su. To ma sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke ranar nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kanin labaran da muke ɗauke da su za a ji cewa kasashen musulmi sun buƙaci Isra'ila ta gaggauta kawo ƙarshen hare-haren da take kaiwa a Gaza da kuma Lebanon. iran ta soki gazawar matakan ƙasa da ƙasa na dakatar da hararen isra'ila a gaza koriya ta arewa ta amince da jiniyar tsaro da ƙasar rasha Tun zuga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Gadas. shugabannin kasashen musulmi da na larabawa sun buƙaci isra'ila da ta gagauta dakatar da ƙazamin yakin da take yi a zirin gaza da kuma lebanon da ta yi wa ƙawanya ƙasashen sun bayyana hakan ne a taron kolinsu na haɗin gwiwa na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta da oic a birnin riyad na saudiya yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman ya yi allah wadai da kisan gillar da ake yi wa falastinawa da kuma mutanen lebanon shi ma ahmed abu babban sakataren ƙungiyar ƙasashen larabawa ya bi sahun yariman mai jiran gado na saudiya wajen yin allah wadai da yakin da isra'ila ke yi a gaza da lebanon inda ya ce kalmomi ba za su iya bayyana halin da al'ummar palestinu ke ciki ba da yake jawabi a wajen taron shugaban Falastina mahmud abbas ya yi kira ga kasashen larabawa da na musulmi da su yi tsayin daka da al'ummar palestinu a nasa bangare sarki abdallah na biyu na jordan ya yi allah wade da yakin da isra'ila ke yi a gaza da kuma yaduwar yakin da ake yi a kasar lebanon sannan ya yi kira da a kara kai ɗauki ga yankin palestinu da aka yi wa ƙawanya shugaba tinubu na najeriya a bayanin da ya yi a gaban taron ya yi kira da a kawo ƙarshen hare-haren isra'ila a gaza inda ya gargadin cewa an kwashe tsawon lokaci ana wannan rikicin kuma hakan ya haifar da wahalhalu da ba za a iya lissafa su ba a cikin jawabin nasa shi kuwa firaministan lebanon najib mikati ya yi gargadin cewa lebanon na cikin rikicin da ba a taba ganin irinsa ba a tarihi shugaban siriya bashar al-assad ya ce ya kamata kasashen larabawa da na musulmi su ɗauki ƙwararren matakai kan laifukan da gwamnatin isra'ila ke aikatawa a gaza da lebanon yayin da yake cewa kalamai da jawabai ba za su iya yin wani abin da zai iya kawo ƙarshen ta'asar isra'ila ba gabanin taron dai hamas ta yi kira da a kafa kawancen kasashen larabawa da na musulmi don matsawa isra'ila da magoya bayan talamba wajen kawo ƙarshen cin zarafin da ake yi a gaza da kuma lebanon to ta bangare iran ta soki gazawar matakan ƙasa da ƙasa wajen dakatar da hararen isra'ila a gaza da kuma lebanon mataimakin shugaban ƙasar na farko muhammad rifa shi shine ya bayyana hakan a jawabin da ya yi gun taron haɗin gwiwa karo na biyu na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic da kuma haɗin kan ƙasashen larabawa a birnin na riyadh mr arif uh, ya buƙaci da a ɗauki matakin gama gari na shugabannin ƙasashen musulmi da larabawa domin cimma wannan manufa Muhammad Reza arif ya bayyana jin daɗinsa ga ƙasar Saudiya da ta shirya wannan muhimmin taro a wani jawabi da ke da nasaba da halin da ake ciki a yankin. mataimakin shugaban kasar iran na farko ya jaddada hakkin cin gashin kan al'ummar palestinu da ake zalunta masaraf ya ce jajircewa ko gazawar majalisar ɗinkin duniya da sauran cibiyoyin kare hakkin bil'adama na rashin ɗaukar ƙwararren matakai na kawo ƙarshen kisan kiyashin da ake yi wa palestinawa ya nuna halin ko in kula da kasashen duniya suka yi kan kisan gillar da aka yi wa mutane sama da dubu hamsin da basu ji basu gani ba kuma a halin yanzu ana ci gaba da aikata irin wannan ta'asa a Lebanon tare da goyon baya da kuma tallafin amurka don haka aref ya bayyana ya buƙaci shugabannin musulmi da na larabawa da su himmantu wajen ganin an kawo ƙarshen ta'addancin da isra'ila ke ci gaba da yi a palestinu da kuma lebanon koriya ta arewa ta amince da yarjejeniyar tsaro mai cike da tarihi da ƙasar rasha yarjejeniyar an amince da ita ne ta hanyar wata doka da shugaban koriya ta arewa kim jong un ya sanya wa hannu jiya litinin in shi kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa matakin dai na zuwa ne kwana guda bayan sanarwar da moscow ta fitar cewa shugaban rasha vladimir putin ya rataba hannu kan wata yarjejeniya ta kare juna da pyongyang a ziyarar da putin ya kai pyongyang a watan yuni yarjejeniyar ta tsakanin waɗannan ƙasashen guda biyu ta tanadi ɗaukar matakin taimakon soji cikin gaggawa a yayin harin da aka kai wa ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen guda biyu yarjejeniyar ta kuma sa kasashen biyu sun hada kai a duniya wajen adawa da takunkuman kasashen yamma to labaran duniyar na fita muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga birnin tehran sojojin isra'ila sun zazzafa kai hare-hare a gaza lamarin da ya sanadin mutuwar falastinawa akalla ashirin tare da jikkata wasu da dama a sansanin 'yan gudun hijira na nusairat da ke tsakiyar zirin bayan hakan sojin isra'ila sun kai harin bam a asibitin allu'auda lamarin da ya rutsa da mutane da dama tun soma farmakin na isra'ila a gaza a ranar 7 ga watan oktoban shekarar 2023 falastinawa akalla 43,603 ne suka yi shahada sannan wasu sama da 200,929 suka jikata a wani labari na daban akalla mutane 14 ne suka yi shahada yayin da wasu 15 suka jikata lokacin da wani harin da isra'ila ta kai kan wani gida a arewacin kasar lebanon a lebanon ɗin dai adadin waɗanda suka rasu ya kai akalla mutane tara, yayin da wasu da da takwas suka jikata sakamakon har harin na isra'ila ƙungiyar hezbollah ta lebanon ta ce sojin isra'ila sun kasa mamaye ko ƙauye guda a ƙasar tun bayan ƙaddamar da hararen wuce gona da iri a watan satumba tashar talabijin ta aljazira ta rawaito kakakin hezbollah muhammad afif yana cewa bayan kwanaki 45 ana gwabza kasamin fada har yanzu makiya sun kasa mamaye ko wani ƙauye guda na labanan muna gaya wa makiya cewa ba za ku ci nasara a yankin wayakin da kuke yi ba afif ya karar da cewa ikirari da isra'ila ta yi game da gagarumin koma baya na tarin makamai masu linzami na hezbollah ƙarya ce kawai rundunar sojinmu a fagen daga suna da isassun kayan aiki na dogon yaƙi in shi shi kakakin ya kuma ce alakar ƙungiyar da sojin ƙasar lebanon za ta kasance mai karfi kuma zanga-zangar adawa da isra'ila a duniya na nuna cewa isra'ila ta koma saniyar ware to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To Marila ma saurare bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da sharhin mu na bayan labarai. Sharhin yau zai dubi ne dangane da ziyarar aiki da babban hafsan hafsoshin sojin kasar Saudiya ya kai kasar Iran ne domin tattauna batutuwa na haɗin gwiwa ta fuskacin ayyukan tsaro da kuma diplomasiyya tsakanin ƙasashen biyu. a wannan lahadin ce dai babban hafsan hafsoshin sojan kasar saudiya tare da wata babbar tawaga ta jami'ai daga ma'aikatar tsaron kasar ta saudiya sa kai ziyara aiki a kasar iran babban hafsan hafsoshin sojan na kasar iran manjo janar muhammad bakiri ya tattauna da takwaransa na saudiya laftanar janar fayyad bin hamed arweli kan hanyoyi na inganta diplomasiya tsakanin iran da saudiya tun da farko dai kamfanin dalancin labaran iran na tasnim ya bayar da rahoton da ke cewa arweli tare da wata babbar tawagar sojan saudiya din sun isa birnin tehran a safiyar lahadi a wata ziyarar aiki ta musamman wadda suka kai kasar iran a cikin shekarar ta gabata bakiri ya tattauna ta waitar huda ministan tsaron kasar saudiya khalid bin salman bin abdulaziz inda suka mai da hankali akan halin da ake ciki a yankin da kuma inganta haɗin gwiwa tsaro tsakanin sojojin kasashen saudiya da iran da kuma tunkarar muhimman batutuwa waɗanda suka shafi kasashen musulmi hakan ya biyo bayan dawo da hulɗa ta diplomasiyya tsakanin kasashen biyu ne a watan maris ɗin shekara ta 2023 a yayin ziyarar ta babban hafsan hafsoshin sojin kasar saudiya a birnin tehran manyan jami'an sojin kasashen biyu sun yi doguwar tattaunawa a keɓe duk da cewa dai babu wani ƙarin bayani akan abubuwan da tattaunawar tasu da keɓe ta ƙunsa amma dai da dama daga cikin masana na kasashen biyu sun yi imanin cewa lamarin baya rasa nasaba da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da kuma wajibcin haɗa ƙarfi da karfe tsakanin manyan ƙasashe guda biyu na musulmi domin tunkarar manyan ƙalubale wanda suke a gaban al'ummomin yankin gabas ta tsakiya ta fuskacin tsaro da kuma batutuwa na ayyukan haɗin gwiwa tsakanin su a watan oktoba ne dai saudiya ta sanar da cewa za a gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwa tsakanin ta da iran da sauran ƙasashe a yankin tekun oman baya ga kuma gwamnatocin kasashe biyu na iran da saudiya sun tabbatar da cewa ana samun gagarumin ci gaba cikin sauri dangane da yadda alaka a tsakanin su take ci gaba da kara haɓaka a dukkanin bangarori tun bayan dawo da hulɗar diplomasiya tsakanin su saudiya da iran sun cimma yarjejeniyoyi daban-daban da hakan ya haɗa da bangarorin kasuwanci da ziyara da kuma gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa a bangarori na ilimi kimiyya fasaha wanda kasashen biyu za su iya cin more juna a kansu baya ga haka kuma akwai batutuwa da dama waɗanda suka shafi batun halin rashin tabbas da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya wanda a matsayinsu na manyan kasashe na yankin mafi tasiri za su iya taka gagarumin rawa wajen samar da mafita da kuma yin abin da zai taimaka wajen samun damar magance matsaloli da dama ake fama da su a yankin gabas ta tsakiya. saudiya da iran sun gudanar da tattaunawa domin ɗaukar matakai na haɗin gwiwa domin ganin an dakile ruruwar wutar rikici da yaƙi a yankin gabas ta tsakiya wanda kuma aka fara ganin sakamakon hakan inda a bayan nan a lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke hankoron kaiwa iran hari saudiya ta shaidawa amurka da isra'ila cewa ba za ta bari a yi amfani da sararin samaniyar ta ko wani bangare na ƙasar ta domin kaiwa ƙasar iran hari ba wanda kuma hakan tabbas yana nuni da wani babban sauyi wanda aka samu a cikin salon siyasar gwamnatin saudiya game da kasar iran baya ga saudiya ma hata sauran kasashe masu yin biyayya sau da kafa ga kasar ta saudiya kamar irin su haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain duk sun bayyana irin wannan matsaya wanda kuma tabbas hakan yana da alaƙa ne da sauyin da aka samu daga ita kanta saudiya ɗin dangane da siyasar ta akan kasar iran daga cikin dalilai waɗanda ake ganin cewa sun yi tasiri wajen sanya saudiya ta canza matsayarta dangane da iran har da muhimmiyar rawa wadda ta taka wajen shiga tsakani da kuma sasanta yaman da saudiya wanda hakan shine ya kawo ƙarshen yakin da aka kwashe tsawon shekaru ana gwabzawa tsakanin saudiya ɗin da ta yaman ƙasashen iran da saudiya suna da matukar muhimmanci da babban tasiri a yankin gabas ta tsakiya ta yadda haɗin kai da kuma haɗin gwiwa a tsakaninsu zai iya zama wani babban karfin kafa wanda zai hana kasashe masu girman kai 'yan mulkin mallaka cimma manufofinsu a gabas ta tsakiya da kuma kasashen larabawa da na musulmi musamman ma dai ganin cewa dukkanin matsaloli waɗanda ake fama da su waɗanda ake haifarwa a kasashen musulmi musamman a yankin gabas ta tsakiya suna da nasaba ne da baraka wadda ake samu da kuma rashin haɗuwar baki akan bututuwa da dama a tsakanin kasashen musulmi kamar yadda masu iya magana kan ce sai bango ya tsage kadangare ke samun wurin da zai shiga baya ga kuma irin wannan haɗin gwiwa tsakanin iran da saudiya zai taimaka matuƙa wajen ƙara kusanto da musulmi da kuma haɗa kan suri guda tare da yin abin da ya rataya a kan su a matsayin na al'umma guda ɗaya wadda take da babban tasiri a duniya wanda kuma tasirin musulmi ya dasashe ne a duniya sakamakon rabo kawuna da kuma yadda makiya musulmi suka kutsa a tsakaninsu suka raba kansu da kuma tarwatsa su a halin yanzu dai wannan sabon yunkuri tsakanin saudiya da iran yana a matsayin wata babbar fata ta haɗuwar kawuna a tsakanin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da kuma na musulmi wanda kuma tabbas zai tasiri wajen magance da dama daga cikin manyan matsaloli da kalubale wanda suke gaban duniyar musulmin musamman ma dai batutuwa wanda suke ci musu tuwo a ƙwarya daga cikin su har da batun palestinu da sauran batutuwa na yankin gabas ta tsakiya. la gaishe da abdullahi salihu usman katsina da sharhin muna bayan labarai a yau to da yake abdullahi bai nisa ba yana nan tafi dauke da shirin na kokon san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana can kuma daga bisani akwai shirin na duniyar mu a yau ayi sauraro lafiya kokun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata goma sha biyu ga watan nuwamban shekara ta 2024 wanda ya yi daidai da goma ga watan jama'a ula na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 68 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan nuwamba na shekara ta 1956 sojan haramtacciyar kasar isra'ila suka aiwatar da wani kisan kiyashi akan falasdinawa a wani sansanin yan gudun hijira da ke rafa a cikin yankin gaza da ke palestino yahudawan sahiyuniya sun aikata wannan kisan kiyashi ne bayan da suka sha kaye a yakin da saha gwabza da ƙasar masar a mashigar ruwa ta suez da goma ne dai a sansanin 'yan gudun hijira ɗin suka shahada a yadda wasu kimanin dubu ɗaya kuma suka samu raunuka gwamnatin yahudawan sahiyuniya ta aikata hakan ne a kan idanun al'ummomin duniya kuma ta samu ƙarin goyon baya daga manyan ƙasashen turai da suka hada da amurka da burtaniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 110 da suka gabata a rana irin ta yau malaman shi'a a kasar iraki suka fitar da wata fatawa ta yaƙi da turawan ingila 'yan mulkin mallaka waɗanda suka shigo cikin kasar a lokacin da ya yi iraki wani ɓangare ne na dolar usmaniya kafin haka 'yan shi'a a kasar iraki sun sha wahala a hannun dolar usmaniya amma ganin cewa sojojin dolar usmaniya a lokacin ba sa da karfi na fuskantar sojojin mamaya malaman addini a kasar suka ba da fatawar kare kasarsu daga sojojin ingila sannan kuma wasu manyan malamai na addini sun shiga cikin gwagwarmaya da aka yi ta yi kai tsaye a fagen daga domin korar turawan ingila da hakan yi karfafa gwiwar sauran mutanen kasar iraki musamman ma dai matasa sai kuma abin takaici da ya faru a lokacin shine sojan dolar usmaniya sun taimaka ma turawan ingila wajen murkushe yunkurin al'ummar kasar iraki wanda da karshe dai ya kai ga turawa suka mame kasar iraki baki ɗayanta masu saurare ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata rana irin ta yau said murtaza fasandide yayan marigayi imam kumeni ya rasu bayan shahadar mahaifinsu aitullah mustapha khomeini aitullah fasandide ne tare da mahaifiya da kuma 'yar uwar mahaifinsu suka ɗauki nauyin kula da marigayi imam Khomeini. Aitullah Fasan Dide ya yi karatu na hauza a birnin Isfahan a tsakiyar ƙasar Iran. Bayan ya kai matsayi na ishtihadi ya dawo gida a garin Khomein inda ya ci gaba da karantarwa. A lokacin gwagwarmaya da sarakunan ƙasar ta Iran tare da uwansa marigayi Imam Khomeini an sha gurfanar da shi a gaban kotun soje domin hukunta shi. bayan nasarar juyin halin musulunci wanda kanansa marigayi imam khomeini ya jagoranta a kasar ta iran ayatollah fasan dide ya ci gaba da goyon bayan marigayi imam da karshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 82 da suka gabata a rana irin ta yau 12 ga watan nuwamban shekara ta 1942 aka kawo ƙarshen yakin al'alamain wanda aka yi a arewacin afirka bayan da jamus ta sha kashi a hannun ƙasashen ƙawance a lokacin yakin duniya na biyu lokacin da sojojin italiya a yankunan da suke mame da su a arewacin afirka suka kai wa sojojin burtaniya da ke libya hari hitler ya taimaka wa italiya tare da samar da makamai masu tarin yawa daga ciki har da makamai masu lizami ga kasar ta italiya wanda hakan ya rage wa burtaniya karfi a yankunan da take iko da su wannan ya tilasta burtaniya komawa cikin kasar masar da ta zara mai nisa duk da haka saboda ingila tana da bukatu masu tarin yawa musamman ma yunkurinta na wawashe albarkatu na ƙasa da allah ya huwa cewa ƙasar masar da kuma wasu yankuna na gabas ta tsakiya ta yi mike tsaye ka'in da na'in domin gwagwarmaya da nufin kare waɗannan manufofi nata inda ta koma ta sake yin shiri kuma ta fuskanci sojojin jamus da na italiya a ƙarshe dai an yi wani gagarumin yaƙi a yankin al'alamin a tsakanin sojojin jamus da na burtaniya a ranar 23 ga watan oktoban shekara ta 1942 sakamakon yadda jamusawa suka sha kashi a cikin tare da soviet da kuma raunana kwarin gwiwar sojojin jamus din da kuma yadda hitler ya mai da hankali sosai akan yaƙe-yaƙe waɗanda ake yi a cikin nahiyar turai hakan ya hana shi mayar da hankali yadda ya kamata akan yankunan arewacin afirka da kuma kiyaye wannan yanki har zuwa wannan lokaci da aka gwabza yakin na alamain wanda sojin birtaniya suka fatattaki sojin jamus da na italiya daga wannan yanki inda kuma suka kaddamar da wani gagarumin hari tare da canza ma'auni na soji da kuma samun ta goma shi a ƙarshen wannan yaƙi dai an ƙare shi ne a ranar goma sha biyu ga watan nuwamba na shekara ta alif ɗaya tara da arba'in da biyu kwace al'almain ya jawo wa jamus matsala matuka domin kuwa bayan wannan lokaci gwamnatin fashis ta italiya a ƙarƙashin jagorancin musulini ta ruguje saboda matsalolin cikin gida wanda ta yi ta fuskanta ta kuma yi karo da su wanda hakan ya yi tasiri matuka a kan jamus sakamakon rasa gwamnati a ƙasar italiya babbar ƙawarta wadda take mara mata baya a cikin dukkanin yaƙe-yaƙen da ta shiga a wannan lokaci.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 da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi ya bar baya da kura da furucin da tsohon ministan ya yi kan dalilan korarsa daga kan mukaminsa da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. Firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sanar da korar ministan tsaron haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila ya Galant da mai gurbin sa da ministan harkokin wajen haramtacciyar ƙasar Isra'ila Israel Kenz a matsayin sabon ministan tsaro da Gideon Sa'ir a matsayin sabon ministan harkokin wajen ƙasar ta Yahudawan Sahayoniya. Netanyahu ya tabbatar da matakin da ya ɗauka na korar Galant sakamakon matsalar amana da ya taso sannu a hankali a tsakaninsu da kuma rashin bada damar gudanar da yaƙi da ake yi a Gaza da Labanan kamar yadda ya dace. wannan hukunci na Netanyahu duk da abin da aka faɗa a kafafen yada labaran Yahudawan Yuniya game da shi yana nuni da wata hujja guda ɗaya tilo da ta bayyana a fili wato akwai wani mummunan rikici da ke barazana ga wanzuwar haramtacciyar ƙasar Isra'ila da rudani a matakin shugabanci na siyasa soja da tsaro a wannan gwamnati a daidai lokacin da take rayuwa a cikin wani yanayi na yaƙi wanda ba a cimma ko da ɗaya daga cikin manufofinsa ba duk da cewa shine yaƙi mafi tsawo da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi tun bayan dasa ta a tsakiyar duniyar musulmi sama da shekaru saba'in da suka gabata batun cewa al'ummar yahudawan sahiyoniya suna fuskantar rikici na cikin gida da ke barazana ga wanzuwarsu wannan faɗi baya nuni da shaci faɗi a'a wasu hujjoji ne da Netanyahu da kansa ya amince da su a cikin hukuncin da ya yanke na korar galant a lokacin da yake cewa matsalar rashin aminci tana faruwa tsakaninsa da ministan tsaro ba za ta sa a ci gaba da gudanar da yakin ba ta wannan hanya kuma abin da aka bayyana a shafin yanar gizo na jaridar Yadda'ud a Haranot cewa Netanyahu ya sanar da Galan matakin da ya ɗauka na korar shi mintuna goma kacal da fitar da sanarwar da kuma abin da tashar talabijin ta sha biyu ta ce kiran sallamar da aka yi a tsakaninsu ya ɗauki tsawon mintuna uku ne kacal duk wannan yana nuna wa kowa ne halin takaici da rudani da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila take ciki inda kowane ɓangare bangare yake neman ɗora alhakin gazawar ta'addancin gaza da labanan akan ɗaya bangaren wani abun lura kuma shine girgizar ƙasa ta ambaliyar al'akasa tana ci gaba da faruwa kuma ba a yi imanin cewa za ta ƙare ba sai da ƙarshen rayuwar siyasar Tanyahu da tawagarsa ta 'yan ta'adda na kusa da shi tabbas shafin walla ya nakalto cewa wasu makusantan Netanyahu sun ce Netanyahu ya kulla kudirin aniyar korar babban hafsan soji da kuma shugaban hukumar Shimbat wanda shine abin da ofishin Netanyahu ya musanta fiye da sau ɗaya musamman labarin da ke magana kan aniyar Netanyahu na korar Galan. Abin da galan ya faɗa bayan sallamarsa ya tabbatar da abin da ake raɗe raɗin cewa hare-haren ta'addanci da Netanyahu ya shafe sama da shekara guda yana kaiwa Gaza ya kawo ƙarshe kuma a lokacin ne galan ya yi kira ga gwamnati da ta yi ƙoƙarin dawo da mutanen da ake tsare da su a zirin Gaza alhalin suna raye fakaice maganarsa tana nufin cewa sun kasa kwato fursunoni da ƙarfi kuma a yanzu ba su da wani zaɓi illa miƙa wuya ga bukatun ƙungiyar hamas na 'yantar da su ta hanyar yarjejeniya da kuma yin rangwame mai raɗaɗi wanda ke nufin netanyahu ya rusa kansa a siyasance wani abun da galan ya ce bayan korarsa shine ya jaddada wajabcin yin aikin soja ga dukkanin 'yan isra'ila lamarin da ya tabbatar da cewa sojojin mamaya na fama da matsanancin karancin adadi musamman bayan hasarar da suka yi na sojoji a tsawon fiye da shekara guda a fagagen gaza da labanan don sanin girman hargitsin da ya baibaye gwamnatin yahudawan sahiyoniya bayan yanke shawarar korar galant wanda hakan ya samo asali daga sakamakon tsayin dakan 'yan gwagwarmaya a gaza duk kuma goyon bayan da suke samu daga sauran bangarorin 'yan gwagwarmaya a labanan iraki yemen siriya da sauransu ya isa a yi saurin yin dubi a martanin da ya biyo bayan shawarar da netanyahu ya yanke a nashi bangaren shugaban 'yan adawa a haramtacciyar kasar isra'ila yair lafit ya bayyana korar galan a tsakiyar yaƙi da aikin hauka yayin da tsohon memba a majalisar yaƙin haramtacciyar kasar isra'ila benny gans ya bayyana cewa korar galan ita ce kore wata manufa da ta shafi tsaron ƙasa shi kuwa shugaban jam'iyyar isra'ila baitina abigdon liverman cewa ya yi idan ya halatta a maye gurbin ministan tsaro a cikin yaƙi kenan yana yiwuwa a mai gurbin firaminista kamar yadda jami'an haramtacciyar ƙasar isra'ila suka ambato sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da mai ba da shawara kan harkokin tsaro a fadar white house jack sullivan suna cewa korar galan a lokacin yaƙi yana matsayin wani nau'i na hauka a ɗaya ɓangaren kuma ministan tsaron ƙasar haramtacciyar ƙasar isra'ila etemir ben gafir ya ce netanyahu murna kan matakin korar galan ya kuma jaddada cewa ba zai yiwu a cimma cikakkiyar nasara tare da shi ba hakan yana nufi a fili cewa gazawar ta'addancin da aka shafe sama da shekara guda ana yi a gaza da labanan duk da irin goyon bayan da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta samu daga amurka da kasashen yamma goyon bayan da ya rasa dukkanin iyakoki da jajayen layuka kuma ana ɗaukan galan kamar mai ɗauke da tutar zaman lafiya da kuma cewa shi ba shi da tsatsauran ra'ayi kamar sauran 'yan uwansa ministocin haramtacciyar kasar isra'ila masu tsauran ra'ayi da ruhin yin ta'addanci da burin aikata manyan laifuka irin su israel kens da kuma cewa israel kens zai yi abin da galan bai yi ba wanda hannayensa suka jika da jinin falasinawa fiye da dubu ɗari da hamsin tsakanin waɗanda suka yi shahada da waɗanda suka jikata baya ga wasu fiye da dubu goma da suka ɓace kuma yawancinsu yara da mata da kuma wasu 'yan ƙasar labanan fiye da dubu uku da dubbai da suka jikata da kuma miliyoyin mutane da suka rasa matsugunansu amma duk waɗannan ayyukan ta'addanci nasu yahudawan sahiyoniya ba su cimma wata manufa ta zaluncinsu ba. a nashi bangaren ministan yakin haramtacciyar kasar isra'ila da aka kora ya'ub galan ya sanar da cewa korar tasa daga mukamin sa ta zo ne sakamakon rashin jituwa da prime minister benjamin netanyahu da ya samu kan wasu batutuwa guda uku wannan ya zo ne a cikin jawabin da galan ya watsa ta hanyar shafin sa na dandalin x a farkon bayyanar sa bayan korarsa galan ya ce korar tasa ta zo ne a sakamakon takaddama da netanyahu kan batutuwa uku kuma na farko shine tabbatacciyar matsayarsa cewa duk wanda ya kai shekarun shiga aikin soja to dole ne ya shiga yana mai nuni da kin amincewa da kudurin doka ta majalisar dokokin kenneset da ya keɓe yahudawan haredim na addini daga shiga aikin soji galan ya kara da cewa sun yi hasarar ɗaruruwan sojoji maza da mata a wannan yaƙi a cikin wannan yanayi dole ne kowa ya yi aikin soja a haramtacciyar ƙasar isra'ila ya'ub galan ya bayyana daftarin dokar da ta keɓe haridim daga shiga aikin soja a matsayin nuna wariya kuma ba da rashawa galan ya ki amincewa da kafa doka da ta keɓe haridim daga shiga aikin soja kuma a kwanakin baya ya ba da umarnin fitar da sammaci kan gayyatar dubbansu hakan ya fusata ministocin tsaron cikin gidan kasar haramtacciyar ƙasar isra'ila etamir bin gafir da ministan kuɗi bazalil smotrich masu tsatsauran ra'ayin addini Bengafir da Smotrich waɗanda suka fito daga ɓangaren masu tsatsauran ra'ayin addinin Yahudanci 'yan sahayuniya sun sha yin barazanar rusa gwamnatin haɗaka ta Firayim Minista Netanyahu ta hanyar ficewa daga cikinta. hakan na nufin Netanyahu na iya rasa mukaminsa yayin da yake fama da gazawar yaƙi kuma yana jira a yanke masa hukunci a shari'o'i uku na cin hanci da rashawa galan ya ci gaba da jawabinsa da cewa mutu na biyu da ya sanadin korar shi shine dagewar da ya yi na karɓar mutanen da aka yi garkuwa da su 'yan sahayoniya daga gaza ya ce dole ne su gaggauta yin hakan domin mai yiwa ne wasu za su dawo ta hanyar sassauta tsaron ra'ayin gwamnatin 'yan sahayoniya wasu daga cikinsu kuma ta hanyar zafi ya yi nuni da cewa batu na uku da ke janyo cece kuce tsakaninsa da Netanyahu shine dagewar da ya yi na kafa kwamitin bincike a hukumance kan sojoji da gazawar hukumar leƙen asiri a cikin al'amuran da suka faru a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 dangane da harin ambaliyar al'akasa da wasu ƙungiyoyin gwagwarmayar falasinawa daga gaza suka kaddamar a wancan lokaci akan sansanonin soji da matsugunan yahudawan mayakan sahayuniya da suke makwabtaka da yankin na gaza a lokuta masu yawa Netanyahu ya nuna kin amincewa da kafa kwamitin bincike a hukumance a lokacin yakin sannan ya yi alkawarin kafa kwamitin bayan kawo ƙarshen yakin a sanyin safiyar talata ne minister gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya sanar da koren yaob galan daga mukaminsa na ministan yaƙi tare da mai gurbinsa da isra'il keynes inda shugaban jam'iyyar new hope gideon sa'ir ya karbi mukamin ma'aikatar harkokin waje da keynes ya rike ba tare da wani bayani ba Netanyahu ya danganta korar da ya yi ga Ya'ub Galan da rikicin cin amana da ya faru a tsakaninsa da shi inda ba zai sa ya ci gaba da gudanar da yakin ta wannan hanyar ba. a cewar shafin yanar gizo na jaridar Yada'ud a Haranot ta haramtacciyar ƙasar Isra'ila, Netanyahu ya sanar da Galan matakin da ya ɗauka na korar shi mintuna goma kacal kafin ya fitar da sanarwar. ana dai kallon galand a matsayin wanda zai iya zama firayim minista idan aka kafa sabuwar gwamnati kuma yana da kusanci da gwamnatin shugaban amurka joe biden kuma korar ta sa ta zo daidai da zaben shugaban kasar amurka tsawon watanni na Tanyahu ya ki amsa kiraye-kirayen da 'yan adawa suka masa na rusa gwamnatinsa da gudanar da zabuka da wuri kan dalilin gazawar soji da na leƙen asiri tun bayan harin ambaliyar al'akasa a ranar 7 ga watan Oktoban shekara ta 2023. tun a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 ne yahudawan sahiyoniya 'yan mamaya tare da goyon bayan amurka suka fara kaddamar da yakin kisan kiyashi a zirin gaza inda falasinawa kimanin 146 suka yi shahada da raunata wasu kuma mafi yawansu yara da mata da kuma wasu falasinawa sama da dubu goma da suka ɓace sakamakon mummunar barna ta rushe-rushen gine-gine da bullar masifar yunwa mai kisa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musan mu. Wannan shiri ƙoƙari yake kyautata mu'amala tsakaninmu da al'umma yadda za mu kasance mun rayu rayuwa managarciya wadda ta ɗoro akan kyawawan ɗabi'u da kyakkyawar mu'amala tsakaninmu da al'umma. A shirinmu da ya gabata mun yi ƙoƙari mu bijiro ta yadda idan ka kyautata wato ka, wato mun bijiro da wasu al'amura ta yadda muka nuna cewa in ka kyautata ka da sauran jama'a kai ne na farko da za ka fara fa'idantuwa da wannan kyakkyawar mu'amala ɗin da kai da jama'a. In ka munana wato kai ne kuma na farko da za ka fara jin zafin wannan mununawan kafin wanin ka ya ji sannan mun yi nuni da cewa irin abubuwan da mutum yake aiwatarwa na zamantakewa da sauran al'umma wannan abun yakan shafi 'ya'yansa hatta wani lokacin jikokinsa ma yakan shafe su domin in kai abu mai kyau duk inda 'ya'yanka suka shige za a ah, wannan fa 'ya'yan malamin nan ne ko 'ya'yan mutumin nan ne mutumin nan da ya shige nan yake mana sallama mutumin nan mai faran faran da jama'a to kaga wannan ka mu'amalarka ka mai kyau ta sa ana yaban 'ya'yanka ma ana kallon su a matsayin wato 'ya'yan wani mutum wanda yake mana garci 'ya'yan wani mutum abin koyi 'ya'yan wani mutum wanda yake da manya-manyan ta'adu managarta kyawawa to a cikin abubuwan da ya kamata mu fahimta a kowane lokaci shine zamantakewa tushen rayuwa ce zamantakewa matukan mutum ya kyautata ta ba shi da matsala na mu'amala da sauran al'umma domin ka nuna kyakkyawan mu'amala ka yi abin da ya dace kai ma za a nuna maka kyakkyawar mu'amala za kuma a yi maka abin da ya dace to a kowane lokaci ita zamantakewa cuɗanni in cuɗe ka ce kuma in ka kyautata ta a kowane lokaci kai ne mai samun wannan fa'ida ɗin mun kawo bayanai waɗanda suke nuna cewa a kowane lokaci mutum ba lalle masu sai ya ya ɗauko nassi na alkur'ani ko ya je ya ɗauko nassi na hadisi ya zo ya yi bayani a cikin al'amura irin wannan ba zamantakewa ce mun muka yi da mu, hankalin da Allah ya bamu domin shi wannan hankalin shi kansa mizani ne na auna abu mai kyau da kuma abu maras kyau to in mutum ma ka sa ma nasoshi a gefe ka ce ba yanzu ba kada ma mu bincika nassi a'a mu dawo kan al'amura na hankali don waɗansu abin mantakaici takaici za ga cewa hatta shi hankalin ma suna kore shi kama ba sa bashi wasu ah, muhimmancin da ya kamata a bashi to amma abun wanda allah ta'ala ya halitta ya kuma kasancewa ta wannan mizanin ne na hankali ma allah yake ba mutum lada ko kuma ya ƙoƙobantar da mutum domin ya baka hankali ta yadda ya ce da kai ke amfani da wannan kwakwalwar da wannan hankalin da Allah ya ba wa mutum. To kaga in muka dawo ta hanyar hankali ma korum kace da mutum saboda Allah ni da nake rayuwa da mutane a unguwa kyautata musu ɗabi'a da kyautata musu zamantakewarmu da ni da su tunda muna da damniya a guri guda ne yau na fito da safe zan je aiki makoci na ya fito zai je aiki ya'yansa sun fito za su je aiki ya'yana sun fito za su je makaranta ya'yansa za su je makaranta mun haɗu a juna mun haɗu da kowa mun haɗu a shago a kanti mun haɗu a asibiti mun haɗu a masallaci mun haɗu a duk wannan to kaga mu ta zama a cuɗe kenan mu ta zama ni da mu tare kowane lokaci muna yin wasu mu'amaloli kenan wannan fa kenan a al'amura na unguwa wasu abubuwan ka ɗauke su misali ka kai su al'amura wanda suka shafi wajen aiki shi ma haka al'amarin yake ko kuma ka ɗauki zamantakewar mutane a kasuwanni idan 'yan kasuwa ne su ko ma ina ne mutum yake sana'a ko yake zuwa tabbas yana da waɗanda zai dinga zama tare da su to waɗannan da za ka zauna tare da su ɗin idan muna magana a kan zamantakewa su ne muke ishara zuwa gare su ne waɗanda muke nuna cewa mutum a kowane lokaci ya kyautata zamantakewa tare da su abokan zama ne kuma a wannan abokan zaman da muke ishara gare su bayan da za ka yi karayi ba tare da su ba tunda dai ko dai a unguwa ne ko kuma a wajen aikinka ne ko kuma wajen sana'arka ne kai hatta ma a cikin gidanka kai kanka da kai da matarka da iyalanka haka duk wa'annan abubuwa ne na zamantakewa to shine abin da muke dora akan cewa mu kyautata zamantakewar mu da al'umma kuma kyautatawar ma nan kyautatawa ce wadda mun lura mun gani mun karanta mun ji an gaya mana ga irin yadda manzonmu ya yi zamantakewarsu tare da al'umma to ashe wannan bai kurin ishe mu ishara ba cewa mu kyautata zamantakewarmu da sauran mutane ba zamantakewar nan da muke ta ƙoƙarin mu fito da al'amura dangane da ita idan mutum ya lura a cikin tarihin addinin nan namu na musulunci sau da yawa abubuwa sun faru a cikin tarihin annabin musuluncin nan abubuwa da yawa ba domin ka duba su waɗannan makurai shawarar da da suke fito na fito da shi suka zo za su kashe shi ma suka ce wato abin da ya zo musu da shi ma ba gaskiya ba ne suka karyata da awar tasa to amma yaya aka yi kuma daga baya su ɗin nan dai kuma suka zo suka imani da shi suka miƙa wuya suka ma zama sun fita tare da shi wajen kare addinin suka je suka yi jihadi tare da shi menene ya kawo wannan sihiri ne ko kuma wani abu ne aka yi nasu dabaru kamar yadda dama a cikinsu ma akwai wanda suka faɗi haka ko kuma akwai wani abu daban to kaga duk wanda yake karanta sira na tarihin annabin nan namu sallallahu alaihi wasallam zai tabbatar maka da cewa zamantakewarsa ce mu'amalarsa ce kyakkyawa da yake da sauran al'umma ya sa sauran waɗannan hatta maƙiyan nasa ma sai gasu sun karyo kwana sun zo sun bi shi domin manzo kamar yadda muka sani mai yalwan kirji ne shi za ka cutar da shi za ka yi duk abin da za ka yi masa amma ba wannan abin zai sa ya zo ya munana maka mu'amala ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ma ya yabi annabin nan namu wa innaka la ala khuluqin azim da Allah yake faɗa kuma lalle kai kana a kan ta'adu manya wato kyawawan ɗabi'u to me yasa wannan yabo to tarihi ya tabbatar da cewa yabo ne da Allah ya yi shi a gurbinsa domin shi rasulullah kyawawan mu'amalolinsa zamantakewarsa da sauran al'umma a kowane lokaci zamantakewa ce managarciya wadda ya kyautata ta kuma har ya bar duniyan nan a cikin kyautata mu'amala yake hatta ga maƙiyansa an ce akwai wani mutum wanda yake cutar da manzo ɗin wannan mutumin duk wani lokaci ya san kamar daidai lokacin da manzo yake fitowa ya tafi sallah shi kuma daidai wani lokacin zai zo ya cutar da rasulullah ta hanyar zubo masa kazanta ta yin wasu abubuwa kan hanya ya dai ganin ya muzanta shi amma manzo bai damu da wannan ba shi abin da yake gabansa shine ubangijin ubangijinsa subhanahu wata'ala ana nan wata rana manzo ya zo shige ya ga babu wannan abu bai faru ba kashi gari ma ya zo shige ya ga babu mutumin ayyukan da yake masa cutar da shin da yake bai zo ba mutumin shiru a rana ta uku aka ce da manzo bai gan shi ba bai kuma ga cutar da shin da yake ba sai ya tambaya kamar aka ce mutanen da ke kusa da wurin ai da na zo shigewa nakan ga wani mutum wanda yake mafi yawa tsaye a guri kaza kaga wasu kyawun ɗabi'u na rasulullah sallallahu alaihi wasallam da za mu ɗau darasi a nan bai ce ina mai jifan nan nawa in na zo shigewa nan ina mai zuba man kazantar nan in na zo shigewa nan ba na ganin sa kaga bai ma faɗa ba sai ce wani mutum wanda yake tsaye a nan mafi yawan lokaci kwana biyu kwana uku ba na ganin sa sai aka ce da shi a ah, wane kenan bai ma san sunansa ba sai a ranar da suka ce a ah, wane kenan ai bai da lafiya bai da lafiya manzo ya ce bai da lafiya eh ya ce to ai za ku iya kai ni in gaishe shi suka nuna masa gidan sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi ya je ya duba shi ya nuna masa ya zo ya gaishe shi ne da ya ga manzo aka ce sai ya kau da kansa can manzo ya sake kewayewa ya ce na zo duba ka ne ya sake kau da kansa can aka ga cewa manzo ya sake bin shi can yana cewa gaida ka na zo na yi kaza kaza to irin wannan ɗabi'un aka ce mutumin nan sai gashi shi kurin ana gani yana yin kwalla yana zubar da hawaye kuma bai mutu ba ya kasance Allah ya bashi lafiya ya samu sauki ya zo wajen annabi ya karba addinin musulunci ya ce shi bai taba ganin mutum kamar manzo ba duk abin da nake maka duk cutar da kai da nake yi amma an ce da kai ban da lafiya shine ka zo har gida za ka da ni ya ce lalle na da kai annabin Allah ne to kaga irin wa'annan abubuwan ne muke kawo misalce misalcen su akan cewa mu da muke maganganu na ƙoƙarin ganin cewa mun kyautata zamantakewar to fa muna da fitila muna da wanda zai zame mana fitila akan tafarkin shirya shine wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin shi kansa annabin rahama yana cewa inna ma bu istu li utammima makarimul kamar yana nuna cewa asalin dalilin tayar da shi aiko shi a matsayin manzo domin ya zo ya cika kyawun ɗabi'u ne to kaga wannan kurin ya ishe mu ya ishe mu ishara akan cewa mabiya wannan annabi waɗanda suke riko da wannan addini na musulunci fima labu da ya kamata su farga su farka su kasance sun koyi mun yi koyi baki ɗayanmu da wannan annabi mun rike shi a matsayin fitila mun kasance shi muke kallo muna kwaikwayo muke ɗora dukkan al'amuran na rayuwarmu akan al'amuran da ya aiwatar a wannan rayuwa to wannan zamantakewar ita ce zamantakewa managarci wadda addini ya kiran mu ainihin zuwa gare ta saboda lokaci zamu tsaya nan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala Muhammad alihi tahirin